أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصفقو قبيان محرم 1436 37 يكال الله الهجرية نادي ليلي وصفو الشيبة قلت أكتوبر 2015 kalendar miladiya na ya ji kafin littafi al-manzumatul ha'iyya fi zuhuri wa tarbibi wa tarhib ya shekul allama hafiz ibn ahmad al-hakami al-manzuma bi ma'ana eni al-ha'iyya nazo bi ha'ina fi zuhudi na ga tiya zudu ya ci bije wa targibi gani ga ya zako dari yau da tuguru watarhibi gangan bi ali da yau na tun da duk tun ciwa na rubiya yau tun da dai nan ga مالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها مالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وكبح لحالها هي الدار دار الهم والغم والأنا سريء تقضيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها قسر ونفس كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياثر انقطاع وصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين ارتيالها فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألا ألا اطلب سواها إنها لا وفى لها فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أينا لها لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكاف إيضاح بضرب مثالها وفي آل إمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأعقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لتذالها لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغرر بهم باختيار فلم تغررهم باختيالها أولئك آل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرتويا لها من قام مالي وللدنيا وليس ببغيتي ولا منتهى قلبي ولست أنا لها مالي kida miyo kito miyo wali duniya gangani da ijayo wala yusaddi buhu ya ci uji ija ungayi gaya yawun yare uji ija waza ungayi yana waza nare wuji jawa za ga baka su duya re wala muntaha qasdi wala tu ana laha wala muntaha qasdi umaji jawa ga ko ruru we ne we wazar ayona wala tu ana laha bal wuji ga to be je be bu rayuwa yi je bo Allah ma na be je be bo je du fe marabu ya alkiyani ko wabtaji fi ma ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ولست بميال إليها ولا إلى لآساتها نتنا وقبحا لغالها ولست بميال إليها ولا إلى لآساتها نتنا وقبحا لحالها ولست في بميال إليها ذنابها دائجنانا wala ولا إلى tolo li asati ya tishiye ebon ebe na titi jenere anfa natnan e sakuyo e sakuyo e mutuyo wa kubuhan kuma e kaju e sakuyo yeli hali hmm. ya hali waga afada yi da tishi wa zai wuzuru abin yawo ebe na waga ya tishi a doga ci ba fawali kiyami waga ya ji adalci jo mai tishi ya zaja sai jo to kwa ma sai jo mutu yi giwa daga wata zane jito zalunci هي الدار دار الهم والغم والأنا سريع تقضيها قريب زوالها هي الدار دار الهم والغم والأنا سريع تقضيها قريب زوالها هي الدار جنين يو دار الهم اميكيو امير عزنا والغم بيني دامو والأنا بيني ولا ọ̀gádàn ko wa wàdéfín kó wàájí wàhálà wàájí wa wàá tábíà wa wàájí fìlìjítà tà àmágbá ní súnkún ọ̀gádà yìí mọ́dẹ̀gùn mi bóòrì èwó mi ṣépàtẹ̀ èwó mi ní ààbò ráyì ìlàjà àmẹ́júngun náà kúdọ̀ wàhálà mí jẹ bá wàhálà mí jẹ ìyà wàhálà mí ẹ̀wà jẹ yi wàhálà mí ji kànáà wàhálà sari'un mato ga ke bai jonin sari'un ta kabdiha ga zo bayi wa mal hayatu duniya lamata un guru qaribun makiya to ba zawani na ala kiya bu hmm. nga ye tuwo yo zaba ne na ga wasu zanga ta yi nga ga bu wayo a ga a gaskiya sai wasu ai zanga ta yi kiyo abokin jiya zanga ce vota ta zanga shi votin hmm. a tingoni e eh, ciwo jiwa ga a hmm. zamu ne gogani sai wazo yau wai ne ga waje waje ne ni da kamfani fito waje gwamnati wani zai gauke da lafisu ya zanu ce gwamnati shi yau kuma ya gwamnati da wajen waje fara eh gaskiya ya wani na lugu a jiri wu lugu ta guba bai ya abin ya ga shaɗa ala an ja ni na wani rai wai sayan su gi gaskiya ka a yi tsine bi yau sai sayan su gi lugu wa majin lugu waje abin ya ga zaka zai na kuka yi tofis kuma ake bai wai sagba rufu ya fa ta kudu ran bilin ba so kai wa ku ci na ne ndoro manya no ne karibun zawali an wala kiya wa nona mayasiruga na. wa huznun sururuga wa arbahuha qudurun wa nafsun kamaluha mayasiruha ya mayije usurun wa aluyo wai no ne ko wa huznun sururuga e mo o to ne wele ga wa fa e mayije dan su huznun la dun nke wa arba hura kusurun eliyan na mawai ke gijo na asaru ke yiwo wa nafsun kamaluwa eni kun ijo majijin ke yiwo wa kullu shi yi zama ta manusaru mm. wallahi yau duruka kai ko mm. bisi wala duru bisi bil ishi insanu wala ta gudu bisi bil ishi insanu hiya al kama sha hatta adu wani mm. man sarrahu zamanu sa'atu wa azmanu zata nauyi mai ya fi ziyadatul mar'i fi dunya wa nuqsanu wa ribuhu ghayru ma ajra khayri khusran zata mai ya fi ruha e mai yo usru walu yo wa fa e mo e ni ni o ga jin awo ya o ma so ba we le ki o we le wa de mataki we le de ni ya lo atibiti de wa magi hmm. ya lo na kuda e te san agudu ko ji gane eh, wa da shi famfasi wa ji kazin wa na gibiye zannan bi ta shago ne suru ne wai ne ga wai ke je nan zake ji usuru na yau wa ku fiwi wani ya zo ne wa sururu ha? e maye yo to e mata cin da razun da take gugu wai din da ya inda yo da da ji shi na je ji na je krimina na je ba na je ci ci. bẹ́ẹ̀ mẹ́ta àwọn náà wọ́n náà wà káàna mọ́tọ́ tí èdè wúbà mùtí mọ́kùnrin ni wọ́n máa rí ìgbà wọ́n sọ àrídá zúgbọ́n wọ́n lè fò lóòrò tọ́gbà lájí kí ní tẹ̀lé tí ó wúlẹ̀ dà mọ́kàntà wúlájí wúlẹ̀ dà mọ́kàntà wúlájí wà sí ìjáàbù wà jínná wà jínná wà jínná wà jínná wọ́n yóò tó wa arba wa kusurin ele na mai daidai ga wace gidan wani a tsarin ke ido ne bude fa alkiyar ga ke bi da bi a ga dinga babu wani wo ai ne tsatsa wa fi man fuka o fi man fuka o wa nafsun kamaluha en yi ni ido su ma diju ke ido wai daga eh gaskiya Allah ba ba ne fa ben e, yo adiga dole na dinu sa kuna we ne ga ki we ne kamalu gana ma kamalu wuce wai na kafu ke da ne gona kamalu wuce kuna kuma yallo ki ba ta yallo o fiye da wani wuriya yallo shi yo ba unfe ngole wele ga wole eyi wole eyu mele be ya tuwa be la kuwo ebo me gidi ngba le fo ni woto ba kabari na bi kiyo woto ba إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غلي فيا انقطاع وصالها كو؟ إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غني فياثر انقطاع وصالها إذا أضحكت إجن لله لا دمت أبكت وانت لا تيجي wọ́n yóò lọ́nà rẹ̀ mẹ́fà ìmọ̀ mẹ́jọ́ mẹ́ájẹ́ tó gómìnàtì mẹ́ájẹ́ promotion mẹ́ájẹ́ general mẹ́ájẹ́ political appointment mẹ́ájẹ́ sú mẹ́ájẹ́ kazan mẹ́ájẹ́ kazan pátá lè kí ọ ní wẹ̀fà ẹ̀nà wẹ̀ tí ẹ̀mọ́ tún wẹ̀ ní tí ẹ̀gẹ́lẹ̀ ní inú ẹjú wa tí lànà ájú kó akúfù ní hmm. akẹ̀zẹ̀ ní tátẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ faruwa nínú àbẹ̀kẹ́tù jẹ́ wọ́n láti jíríà ní <laughs> wẹ̀ ìrìnra mọ̀ wọ́n sílá akẹ́ ìlàgá nẹ̀kí òdì òtù ẹni gánwà àdáwọ́ tó máa ń lè yé gàdí yóò zà ní wọ́wọ́ ní gàdá jẹ́ iná fẹ̀yà sùrù fẹ̀yà sùrù fẹ̀yà sùrù àvàvà yìí ń kìtọ́ àwòsọ́ra yìí gbé náà kingo da su sinawa su da yawa ga jiyon ga ce wani su gada ne ga ji aji da ya sa filin da sa'atan da ya saka bi muna wa da ne ya dinna wani man ka ne ridul hayata dunya da ne wai je wa zinata da mai je nan ni wa fiye ma ma lawo sai ga ni ke nun wa ne ga yau layu o sai ala yu ka su ne ma ju zalunta amma ga wanke dai talon fila ke dai nan na rai fa alkiya ne a daga bando ba sai nan wa bi ta ma so ba tilun ma kanu Allah kiyaye فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فأسأل ربي ما باب يمي أن يحول بحوله wale mulakukilu na bai kagbo ya ce ci wokuwa ci bai kagbo ya ce ci gade baini tsakanin bo bai na ritiya da bai zalani ne ko da yake kidina ko za wallahi tallahi ko da bibi bu jo ba ta ah, eh, a eh ale ije mana alakum takasura ta zuhumul kalla فيا طالب الدنيا الدنيا جاهدا على اطلب سواك إنها لا وفى لها فيا طالب الدنيا الدنيا جاهدا على اطلب سواك إنها لا وفى لها فيا طالب الدنيا يا ولي ويجي الدنيا جني دنتنا da nan eh eh ba nan jayi da wata ku ikini ce jin wala da wace ji kokarin da gwaji to yi siya bai fi bo nan alatlub siwa ga inna ga lawa fala alatlub siwa da ai ga gain bit nake ki sha aljanna na waidawa inna hay gune ji na fala wa fala ji sha alkawari zare oge oge we ne ga ayo lu yi, ayo janin hmm. ngai ngai yo hmm. waya shi shi bani a gawarwa gwamna kowa president kowa kowa senator kowa chairman kowa kansala kaga ji ba ta ga gudu sai mun su ne sai mun su ne sai mun su ne sai mun su ne dole ko ijajuwa gururu wa sai ne ga nga lewo ba san ga ji kiyaran dan da bane wa bena mun ji hankali a duka ji zabe za wanda ji ke yiwu maji wajiya za ne ji dawo sai ga sai mun su ne so ne ku ji to sallama bi yo <laughs> mun sha alƙawari ne hmm. in zagi shi shi ba gidan gaza kaza wallahi tallahin ba ke ba sai rijiya kaza kaza mai waza nura musa in zagi na ke waza nije da su ta kware wanda ya imani are wanda ya musulunci are wanda ya sunna are wanda ya tabiya kirki are ɗaya wube ya nuna cikin san wani cinan wadda a zai ne ya ga wani haka na zagi na a maginin ba bari na cika ne zagi na cina sago na ya dembo wufe mai kyau da zagwa gangari zuwa lawa fala hmm. ko la ji ganewa hmm. that is it njage kadira aina min harifi wa mushrikin alayka falam yaghfar biha ayyana laha fakam guki guki kadira aina hakika ile min hadithi za najin cewa jaza lajin zuko ididi ofisi logu birkila sadu kawu karan fata ne kasa wani ke salla weja azun weja da su sako wanda wa gama na dana annan yi mace dana kanzan dana a ga sako yi wa alani ga awon ba wunde ba wunde sako yi sako zai biye wani kwa alani kwa rama nga rugo so so ga dikin na wajen wajen biyu ne wani fata na nuna fiye na kasa wani jiwon na wajen wani wani bata fakam kadar ayyana min harisun mashrikin alaiha zai waye da zamanin fallam ya zufar da yawon madiya ne ayyana alawon madiya wa ɗaya da shi damo nigeria yi nan awa president ajin har da bangowe ya kone majin fata shiga da president na masu kuka ba na ajewa zai awon yau jijin siyasa nigeria da tolo ya labe sun nasara yau ba ta yare awini ɗaya zama lokacin yóò lé ló mílẹ̀ zanwẹ̀tí wà ìṣẹ́ alẹ́ zanwẹ̀tí tágọ́gbẹ̀ lásìlẹ̀ dókè ní ma gùbá ní ìràwó rẹ̀ yìí àmọ́dé làdẹ́ta àti àbẹ̀lẹ̀ jẹ láti àríwọ̀ náà kó akọ́ láìrú ìdílé náà ń fà rẹ̀ yóò lé ló ẹgbọ́gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ wíkẹ́ ń yẹ dúró à 2000 báyìí لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكاف إيضاح بضرب مثالها لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكاف إيضاح بضرب مثالها لقد يأتيك جاء أبيت في آي الحديث آي نبي بصوت الحديث ويونس بصوت يونس هنا وفي الكافي بصوت الكافي هنا إضاح بضرب مثالك آه. على على جيتي جيتي مثال يجي من يجي نوصل نجو وفي آل إمران وفي آل إمران وصورة فاطر وفي غافر قد جاءت بيان حالها wàfí alìmúra dada sọ́tọ̀ alìmúra náà wà sọ́rọ̀ ti fàtírin tó sọ́tọ̀ fàtírò wàfí gafirin kàlìjà àti bíyànú hálìhà gbẹ́gbẹ̀ sọ́tọ̀ gafiri bayani bí i tí hálìyèrè ìṣẹ́ iná wàfí sọ́rọ̀tìl àkàfí azọ́mùwá ìzin wà kan min hadithin min mujibin li tizaliya wuki ma wa na zamu etiya ga ke go jawo maro lo yi mare لقد نظروا لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم بسيالها لقد نظروا قوم نظر قوم نعم نعم نعم jaman goci ci ne bi aini basiratin bi e basirati ijannafa da su so kwai dai nijo in ni labe tu labe tu ani sa sallam jo ko yi so aki so ko ye tu chuye man ki, ye mako ci ye gidi ye badi ye miji ya ti bi na kuma ga to ko ma ne en imma ya ti yanna kun minni hudan fa man tabau da fala yadullu wala kana dai nijo na zama na ila ci ne basire ilaiha hajiyoyi falam ta gururuhun amma ijannan wuja dania ko ijannan wuja ga ije jaja ko ije ta ije jabusha duk tiyaliha da fari yi da yau dorin ije na tun da dani na ije ga na da titi titi otu a sai tiki mun na gbanin nan a sai duk ije ba kuji nigeria ba gudunawa ke turari da shi ma biya Allah kiyaye ni zai kin jele da basira a cikin manufai na labi jana litafi na idatu sabirin da filatu shakiri ne yin kayyim karshe gon la bayani dai extensively misali yo amma sai ka ba insha ya beji na ali ga wuce hmm. ulaika ahlullahi hakan wa hizbuhu lahum jannatul firdaus irsan wa yalaha ulaika da yace jire da nazaririn ne na hasi lalata goje ba a ci majibu ta so ci a ce da lugwana ulaika ahlullahi hakan wa hizbuhu sawon jiga jama'a sai ci da gaskiya wa zuwa muke jama'a muke jama'a ci yo hmm. Janna jannatun da dawsi irsan wa ya laha lam jannatu fil dawsi sani ya ga da fil dawsi irsan yake ye wa ya laha ma da labi zai a jannatu fil dawsi ne wa ma lailaiha akharuna lijalihim a أولئك قوم آثرها فعقبوا بها لخزي في الأخرى وذاقوا وبالها ومال إليها آخرون لجالهم فلما اطمعنوا أرشقتهم نبالها فقل للذين استعذبوا غروا ويدكم فينقلب ثم النقيء ذلالها ليغلوا ليغلوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تضرم حبالها ويوم توفى كل نفس بكسبها تود ف... تود تود فدا تود فداء لو بنيها وبالغا وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أسنت أو ضد ذا بشمالها ويبقى ويبدو لديها ما ما أصرت وأعلنت وما قدمت من قولها آلها بأيدي الكرام القاتبين مسطر فلم فلم يغن عنها أذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ وإذا تلقى ما إليه مآلها وما ليلها آخرون لجالهم فلما اطمع النور أرشقت نبالها وما لإليها لنوتي مابا إليها دائجي آخرون جمع نوتي لجال لجالي إيبو جالي شابات ميني جينانا جالي كيامي تيها falamatma annu kaku ne zane yi fi iyo a ci maji zaman la a ci aji zaman lafiya fi iyo an kali a ci ma ci tagu iyo nin bonin a shakatu ni ba luga e pa iyo fi ebe fun ko di yana ko iyo ti da le mba so ko won di da yana di de ya na won di da yana so ko e wa na won di da yana ne de e wa na pata ci me a ci me a ci me a ci me jogun wa di lọ́tọ̀ pákùn náà oníga gùn náà ní káàkiri ṣe pẹ́ ìyà tó ogun ṣe alẹ́kí ẹ̀ ọláyí kakọ́mùn àtàrò ráfà fàákàbò bí alẹ́kìrìyà fi túnkùrà wàzà wá bá lára ọláyí kàjẹmá wùcìṣì kọ́mùn ìzàjàyọ àtàrò ráfà àkàbò àìjìyà kó tàkí àríkìyà mìíràn

da ije waza ebo jahili tiago falon matma annu a rashe katumi baluga falon matma annu kakuna ajiki nan adiyan batacin yan da ije nan a rashe katun ufe da zuwa mai baluga e ƙaije fakulin lari na ta zabu ruwai da فينقلب السمن في أذلالها فقل وغاجه غان للذين يا جمانه استعذب استعذبوها أفي لا يلون لوني وجبه تي وجبه مفيانا يوا رامو وفي دي وفي مفي وادي دي يوا ربا وفي دي وفي مفي وادي دي وفي وزاجي وفي غوادو يا دريلا لوني ويا وادي تي واي زادو زادو نن ودي سيري ودي وكنتي ودي لمسجي اذا جه وكي كو wọ́n ṣíṣì ìlàjẹ́ mílò kùràjíàwé èwò tí ẹ̀sọ̀ nílì dóró egópìrì sáàbà náwọ̀ èyí jùlọ ẹ̀lẹ́gọ́wà ẹlẹ́gbàtọ́ kó lọ́tọ̀ záìrí nẹ́yí bà náà ogé ilẹ̀ sọ̀kó tó ọ̀tí ẹlẹ́gọ́wà lájẹ̀dájí ìjọ ìdóró àjẹ́ ìjẹ̀gábò sayan ka eh ifata eh, hmm. sayan kalibu sumu annasi'u zalaluha enayi naqi'u ene eno tuwe tin ba ni do tin ana na fa sayan kalibu sumu da su Ma ni hmm. ene yake ji, ene mal ji ba ni na to yi dukiya to ne na fi na to ne na wai na to ne wai ji kaza ba su ma yara mu gan belle mai su kudan fa e a fa alkiya ne bai don wa da shi no wọ́n bẹ̀rẹ̀ àrẹ nílẹ̀ láì máa lélẹ̀ kú ní àtẹ́sùnwó nílẹ̀ ẹwọ́ gọ́ọ̀bì kí á fò fàkúlì lẹ́rí iná sáàzàbù rárúwẹ́ ìdẹ́kù fàkúlgàn nílẹ̀rí ni àjẹmárì sáàzàbúwa àti èjì ìṣọ̀ọ̀tà mọ́fíàná rọ̀wẹ́ ìdẹ̀kù ẹjú pàtàkàràkà rẹ̀ ليغلبوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تضرب حبالها ليلهوكو عجيكيو عدوزو ويغتروا بها أما تعطي أما تعجيكيو أتعجي فارا أتعجي جاتيجو ما بدا لهم ينغا ينغا ليغا جنا متى تبلغ الحلقوم kan doro na rai gabe da tun ma ko goro mu suna hmm. tafrin hibalu ha yana da ajiki no yana da agwe ne ga ajiki ga fita yana wa gun go ba gwanno no ba do yan kana wato ga ajiki wato ga goro ne ba ni no fi du Wai yauma tuwa faɗa kullum naftin bikas riga, tawaddo fida an lau ba ni kawai ma laha. Wai yauma taffa al'imfanen tuwa faɗa kullum naftin bikas riga a gace lalata ya rayu dole ne ya na yi ne ne-sinin wani wani ce na yi shi ne-shinin. Tawaddo fidda an ira sai fa mu ga wu, ga adinu mu, ga aji fitar mu, wuce ka laubani ha kawai da ya ji wuji wa mali anan da dukiya wuji ne hmm? lautuwa fakuli nan fakuli kuma وتأخذ ما باليمين وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها وتأخذ إذا ما هو إما باليمين كل هو على كتابها لتعفي فهو فوتي كتابه باليمين يدنا إذا أحسنت قاعد جنا أو ضد ko mo tu bi e wa mutubi ya gwaro ma'ana da gwagwafi in ga ya je da waje zabi shi ma'ali ya da gwafi wago Allah kiyaye mu ويبدو لديك ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها ويبدو لديها ومغاتها زوانجي زمالي فالكياري ما أصرت وأعلنت ينوجي صنع غير ينوجي تلاني وما قدمت من قولها وفعالها بينوجي شزو تويكا غير يتينا بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلن يغني عنها أذرها وجدالها بأيدي الكرام بيوه ملايكة كرام kiramin katibi na ji musattarun yana jori kina yana jori pata na wuka ما يكتب من قول لا لدي ركيب عتيد de يغني عنها وذرها وجدالها أذرنا وعدي تفعل كيامينا جنبي من وعدي بفعل كيامي وعقل جاري mace mace tuman kazan za mu lafi jiji kazan ya tuji imaji kazan za mu lafi jiji kazan komanda imaji mi foro za mu lafi jimaji kazan baba ma nga da ya jan ma ga mi ne baba ma nga lafi jimaji kazan fa ya da dabi ko yau mai shirin maru min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ijo na mutu ke ga yami fiye kwaji igale fiye la ko ma wundi hamili na ni khataya mi shiri e bago هنالك تجري ربحها وخسارها وإذاك تلقى ما إليه مآلها هنالك دنوت يفعل يعني تجري وعطيه ما ليه ربحها إما إذا نولينا وجلدي وخسارها كل إذا نولينا وجنسارها وإذاك

تفوز بجنات النعيم وحورها وتوبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من من تسنينها وظلالها وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة ظلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدم كل كانت لاوها تجلي لها رب رحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقار صرك حبذا الجار رب حبذا الجار ربهم ودار قلود لم يخافوا زوالها فواكوها مما تلظ عيونهم وتطرد وتطرد الأنهار بين خلالها على سرور مودونة ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها بطائن غستبرق قف ظنكم ظواهرها لا منتغى لجمالها فإن تكن من أهل السعادة والتقى نعم. فإن لها الحسنى بحسن في أهلها ترجيب غدنا نعم يفعي ترجيبه fa'in taku min ahli sa'adati wa tuqa da ke zaga fe min ahli sa'adati ni zai ba wajo wa tuqa da zai da sai sai jina fa'in na la'al usna bi usni fi aliya fa'in na la'al da na ja jana husni bi bolo bolo fi aliya sun gani ilil da bin hasanul usna wa ziyada تفوز بجنات النئيم وحورها وتوبر في روضاتها وظلالها تفوز وقادر بجنات النئيم بميال جنة يميمة وحورها لن إيه نتبون وتوبر في روضاتها وظلالها وما سيزا في روضاتها قبطان جنة وما يقوم جنة نبو ظلالها ووجي وترزق مما تشتكي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وظلالها وترزق أما يا وعزكي مما تشتكي من نعيمها دون وغير بابيني مع الجنة وتشرب من تسنيمها وظلالها وما فين دقى التسنيم غنبي نومنا من يعني جنة جو هل هنو كنالي شغرة يعلو يعلوزكو يعلو هاي a lọ supamaketi nga kanta gado yawa kaya gado yawa kambodu yawa shi na daji shopping na daji kaza-kaza yawa ya ji anko zanda su ta da jiga wani jiya ọjọgin wani ka shagara mu ya gore ayagwa sun wi ba da soko fi ohun soko láti kirki wala ni oto ani muhammadu wala ilẹ̀ olúwa wala ni ọtazo lẹ́gbọ̀n ọtazo iṣẹ́ aláàzọ̀ ọgá dàbí nípa kẹ́ẹ̀lẹ̀ yọ̀wádà wàdí kọ́nà gúnrún وإن لهم يوم وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة ظلفا غيرهم لا ينالها وإن أتيك لهم أدينا جنة يوم المزيد لموعدا إفن أدي بنا لو كتدموري زيادة ظلفا غيرهم لا ينالها زيادة أدي بنا ظلفا ثم غيرهم لا ينالها أدي بنا جنة أدي ميمو شعري ميمو ale to yace na ma ya shawo da fiya da daina mazid kalla nan arabin yau mai idin da majubun inna ku tatarona rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri wujuhun ila wajhil ila ونعقا وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدم كانت تلاوة وجوه في الكج إلى وجه الإله إلى وجه الإله لو في الكهتوتي نواظر أفيل تيتي كما تقول كما ليلة البدر وجوه بإذن ناظرة إلى ربها ناظرة لقد طالما بالدم كانت تلاوة laƙar ya fi ka talawa idan iya yi da sai kwaje kan da ya ce da sai sai ta wani ga rike na da ne da sai sai sai ci to je bu ya sai to da sai sai ci da da sai azaba ya sai ci nan tajalla فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمكار سرك حبذا الجار ربهم ودار خلود يخاف لم يخاف زوالها tajalla lahar rabu to ya shiga da tajalli ya gimi a janna shi a rahim yasu ne goyi zai na musalliman ko ya bata mun gaba ta sai ci amma ya gimi a janna ma sai ci fa yazdadu min zaka tajalli jamaluga fa yazdadu ya gimi a janna ya take ya be min zaka tajalli e go tajalli ya so ce be ne ce na le ne jamalu a take ya saga fayin be maka adi sirikin habba jaru rabbihi ko وذارق ودار خلودهم لم يخافوا زوالها بمقعد سلك بيدنولي بيدفشيك دنيا بفشيك قسكية دونا حبذا جارو ما دلا بمقبتيا ربو تشعي ودار خلودهم غنب لنا دينيك دنبو دنيا èmi jẹjẹ nẹ́nà lámì ẹ̀ka fún zawaliga ààfin bẹ̀yẹ̀ ń a ti da gbọ́dọ̀ mini masiba ijo ishagazo yando ngole ko yando ne be wala ijo ni enaju first enaju kapu ne we wuza ne ule ile ga we loje ne ke kati za ngi ne kan chon ni su they want they give to be meal how do i protect myself from that person ko la diga ni wa ni governor ne wa da second time zai wa ji kaza da ne me mi ka ka kallo ki tuci abun na gwani sai yi a da jini yana ko hmm. da ne ki ce biyo a da ku ne mi ce yo hmm. erosion ki ce biyo ya mi kala ni wa ce mo dole ku pata khafa zawala ga tuwe ji zanan skeptical hmm. sai ba sai babu sai babu sai babu sai babu ko ini ibi ebe eba wele ati ya elatu isaju gbara ti widaji umowa abiki a oro ni afo no le ko ele wala pata gba no one ngaji da oro two mo number two ma se ya unu hmm? zawalu ga tu waru wole imma zawalu le kai no ko zawalu le na ji tun ko zawalu le kai le ti o won wa be mi ko complete ni won we ya zawali ne na kis no jan kale wai le gunga za mu tijiya wallahu ne wallahi 100% ne waji perfect din ga la la mu ci ne kawai go ga lawo ci to sun je mu ne ka san wani kiyan wan wan ah. hmm. la shi ba ni na waya waji mu de lai mi no da su ta de ki de family plan ya wa ga abi ya ga ta ji ka a

ní ẹ̀fú ní ẹnu ànà ní èjì ní ẹnu pátán àwọn méjì yóò èdè ní àfi èjì fi àjẹ́ náà àlàtúrí mọ́ọ̀dọ̀ lẹ́tí fún mọ̀fúrú ṣogun kamakala fi rọ̀bù náà wà fífà ńlára bọ̀tọ̀ yìí ní gásítàbùrẹ́kùn kẹfà zawayir gala jamali ga na ala sururin ina ina a ɗaya gado maudu na ji ko gado na haji gado na haji shiryawa cici na su mafurushe hun ta ga masu koyar ta ci haji ma kama kala fiye rabu na kin na sai ci ganci wa wasifan uci majiyar lahaye da wuce ya shaji na ba ta inu ha istabraku ina ya laɗe wani waye jini ya sai bane jinin

wa in kun ngole bata ngole targibi ga dunani mm. wa in takun al-ukhra fawailun wa hasratun wa naru jahimin ma ashaduna kalaga lahum tatagum min ghamidun wa fawqahum dawashin wa man yahwa min yahmu min sa'adhilaluga ta'amuhum al-ghislin fiha wa in suqu حميما به الأمعى وكان خلالها أمانيهم فيها الغلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها محلين كل النفس ليس سواهم محلين كل النفس ليس سواهما لتكسب أو فلتسكت ما بدا لها فطوبى للنفس جوزت وتق وتق فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها rawa in ta kunil ukura a da ke nga ban yaji da nga bai tudu ma nga bai yakin fawailun wa asratu wailun alaka dona azaba dona na dona wa asratu nga bi ngan bi rabo beti wa naru jahim bi ne jahimi ma ashadu nikali a kyoto na azaba wa ta ko ne jahannama Gracias. kuna mm-hmm. ke yi ko mm-hmm. lahum tatahum min ghamigadu wa fawqahum gawashin wa miyamu misaha zilaluha lahum adeji minaji tatau karkasha abu min ghamigadu adeji a sai gune fi a sai jan azabana wa fawqahum e ciyawa ma ke je a azabana take jin daga fitiyo benin wa miyamu a amma sai latunoyi fashi ya fi sa a zai lalura janib inda zane ga yi guda guda na irin nonare ta'amu mulki silinu fiya wa in suku haliman bigil am'awu kanin hilalura ta'amu ina laji mine gina ga algiflino fi ga dan na wuce wani wa in suku a magana ga a ce matonuwa ya fi ina laji ne ti ga amani yimu fi alhalaku wa malahum khurujun wala mautun kama la fana laha amani egini ne igati no ina tebe tiro ina tebe ana tebe jikka unu tebe jiguri unu faro ana fi alhalaku fi agota alhalaku alhalaku fi ne mu wa malahu umma da hare khuruju yadimi ne ga zuna ba ne ga ta ke shirka wuci ko me kafi to a musulunci ko wala mautu amma ke tsuguware kama la fana la ke ne na ma ke zuwa nan mahallaini kullin nafsi laysa siwahuma litasib aw faltakut ma bada aw faltakut ma badalaha mahallaini da nagu ba ne mai ni aji ne mai ni na kullin nafsi da rayuwa laysa siwahuma ajin ne da ban da guba ne litasib rayu zuzu jana wa ji wani re mun ji lagu sunare akwai su kuma mususun ma ba da laha ya na gali ya ci wani fatu ba li nafsin a yagba da a jinin yagba ta a tabbata ya wuji na ko jawazat wata kaffafat wuji na ya gangwa an gangwa siratu ma gangwa nan hmm. wata kaffafat malike sunuma hmm. ya sun da yuma wajen hmm. sauki fatan ju wuci magagawa kafafan láàlẹ́hà ò láàlẹ́hà wọ́n jí sáàlò gbàtà sáàlò gbẹ̀jú tó gbàtà no ne at least to go gagun asabi kunan awwalu na jiwa hmm. Hmm? ngo da muku tafiro tashi muku tafiro na farilla ji ma ramu ruwa hmm. ko to bari da fadail la mali ji yare ba ji ve diuna wala at agon zai shi ne ta zama me Allah ya kiyaye mu ya jo mu fi su kwalu ya ji afari ya mun kai jo mun sai ya lugu biya mu insha Allah ta'ala ga ka kamar manzumatu nazaba wanda ba anda bi billahi ta'ala ka tuna bin ne sharhina a Sheikh Zaid al-Madkhali mu ja manzumatu al-Ha'iyya nan yazo ni wata bi wata fi alalmazumatul manzumatul hayya fi zuhri wa targhib wa tarhib na insha Allah tare ne ba manzumatu wace bi hawla quwwati subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh